An daidaita tsakanin Umar Bush da shi da Ibrahim, sai dai an yi mamaki yadda aka ga wannan sabon bidiyo tsakanin Umar Bush da shi da Ibrahim. Wannan dai faifan bidiyon da ya fito a wannan lokaci ya ba wa mutane mamaki sosai ganin yadda aka gani an yi baran barankan kan a tsakanin Umar Bush da shi da Ibrahim. Wannan dai ya biyo bayan rikici da ya faru a tsakaninsu wanda ake ganin cewa wasu ne suka haɗa wannan rikicin tsakanin Umar Bush da kuma Ibrahim. An ji kuma wani bidiyo da wato Shak Aminu Malam Daurawa ya hito yake magana akan cewa lalle sun gayyaci Umar Bush domin da shi da mutanen da suke sa shi bidiyon da yake yin zage-zage wato hukumar Hizba wannan da wato kiraye-kiraye da aka yi ma Umar Bush da shi da kuma mutanen da ake ganin cewa suna ba shi kuɗi sannan kuma suna sa shi irin wa'innan zagaye-zagaye da kuma irin jiragen da ake tahiya da shi domin ya ba da dariya kuma sannan a biya shi wannan ne yasa hukumar Hizba ta gayyaci ci Umar Bush inda kuma Sheikh Malam Aminu Daurawa ya ce abinda zai baka mamaki da wannan Umar Bush din don lokacin da lokacin ibada yayi wato lokacin sallah shi ke fara cewa a tashi a je ayi sallah wannan ne ya bada damar da aka ce a tahi da shi wato asibiti domin a duba lafiyar Umar Bush sai dai wato rabuwarsu da ibrahim abin bai yi ma mutane da yawa daɗi ba domin kuwa an saba ganin shi ne tare da ibrahim to amma sai kuma lokaci guda sai aka ga sun samu rarrabuwar kawuna wanda tuni ibrahim ya zo ya kawo ma iyayen wato ibrahim ya kawo ma iyayen umar bush wato haƙƙinsa da ya rage a hannun shi wanda aka zo aka yi lissahi aka ba su haƙƙin Umar Bush wanda aka tabbatar da ko sisi Ibrahim bai ci ba. Sai dai wannan tarayya an yi mamakin lokacin da aka ga cewa wannan tarayya ta watse lokaci guda. Sai dai daga bisani kuma hukuncin da aka ɗauka shi ne cewa an ga cewa babu wato Umar Bush babu shi babu Ibrahim. To amma sai gashi kuma wani faifan bidiyo ya fito inda aka ga Umar Bush da shi da Ibrahim suna ta maganganu a gefe. wanda kuma tuni aka ga wata mace daga gihi tana masu faɗan cewa a bai kamata a ce sun rabu ba wannan dai na ɗaya daga cikin abubuwan da muka tsakuro muku a wannan lokacin. sai dai ana ganin cewa wato dangantaka za ta dawo a tsakanin umar bush da ibrahim ko kuma ma a ce ta dawo idan aka yi duba da bidiyon da aka gasu suna ta wasu wannan na dariya wannan ma na dariya ana kashewa ana taɓawa